الله إلا فمن اضطر في مخلصة غير متجار في الإثم فإن الله غفور رحيم بياني لأكو kashi na uku akan wannan aya ta uku ta suratul ma'ida zai kasance ne akan matsaloli guda biyu insha Allah ta'ala matsala ta farko ita ce falalan ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ta uku ga annabi Muhammad. Ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu shakka wannan rana tana da ɗimbin falala a wajen Allah. dalilinsa saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala al yawma ya isa alladina kafaru min dinikum daga yau ku musulmai kun samu garanti duk inda kafiri yake daga nan har tashin kiyama ya ɗebe tamanin zai iya murkushe addinin musulunci wannan rana musulmai suka samu wannan tabbaci daga Allah subhanahu wa na samun kariya ga addininsa don haka Allah ya ce fala takshawhum wa kada ku ji tsoron wani kafiri har ƙarshen zamani ku ji tsoro al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan rana ne na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati ranar da na kammala muku addininku na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma a yau na muku yardan cewa musulunci ya zama shine addininku kaga wannan rana ta kunshi abubuwa da dama ranan ta ɗauki tabbacin babu wani kafiri da zai ci nasara akan addinin Allah sannan wannan rana ta samu tabbaci rana ce da Allah ya kammala addinin musulunci ga annabi Muhammad sannan ranan ta samu tabbacin rana ce da Allah ya cika ni'imarsa ga ɗan adam don haka babu ni'imar da ta kai Allah ya nufe ka da zama musulmi don haka yasa karshen magana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rabitu lakum al-islam dina na yardan muku musulunci ya zama shine addinin ku in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an wannan aya mujallad na shida shafi na 30 yana cewa al-qawlu al-asahhu bayani mafi inganci game da ranar da wannan aya ta sauko ga annabi Muhammad wannan aya ta uku ta suratul ma'ida na'am akwai sabani da aka samu na fahimta a tsakanin malamai amma magana mafi inganci wacce take tare da hujja mai ƙarfi cewar wannan aya ta sauka ne An ji al-imam al-qurtubi annaha nazala fi yawmi jum'ati ranar juma'a wa kana yawma arafa kuma ya dace da ranar arfa a tafi amin zulhijja ranar tara ga watan zulhijja ba'da la'asari bayan an sallar la'asar kafin rana ta fadi fi hajjatul wada'i a hajjin bankwana na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sanata ashirin a shekara ta goma wa rasulullahi waqifun bi arafa ala naqatihi al-abuba manzon allah yana tsaye a filin arfa akan raƙuminsa akan taguwarsa da ake kira al lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ka da abudun na katiyan kadu ka fadar raƙumin sai da ya nemi ya tsagi min haka saboda nauyin wannan aya da ta sauka ga manzon Allah Fa baraka sai da wannan taguwa ta durkusa saukar ayan nan ga annabi Muhammad wallahi ya sa saboda nauyin ayan nan Rakumin da manzon Allah yake kanka ya kasa tsayuwa sai da ya durkusa wacce rana Allah ya saukar da wannan aya ita ce ranar tara ga watan zulhijja shekara ta goma daga hijirar annabi Muhammad ya dace da ranar juma'a ranar arfa bayan sallar la'asar wannan dalili yasa ta ga mutane suna sha'awar a ce sun samu dacewa da arfan da ya yi daidai da ranar juma'a saboda me saboda babu shakka akwai dindin falala domin rana ce wanda ta tara albarka mai yawan gaske malamai sun yi maganganu a kai in kana karanta littafin fikihu misali ya al-qayyim al a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 65 sai da ya bayyana kamar falala guda goma yana cewa as-sawabu anna yawm al-jum'ati afdalu ayyamil usbu' Abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine juma'a ita ce ranar da ta fi daraja a cikin kwanakin mako wa yawmu arafa yawmun nahari afdalu ayyamil am ranan arfa da ranar sallah waɗanda su ne ranakun da suka fi daraja gaba ɗaya daga cikin kwanakin shekara in ana magana dare to lailatul qadr ya ɗara kowane daga lailatul qadr sai lailatul juma'a daren juma'a Mata sashin yini babu yinin da ya kai darajar ranar juma'a idan a kwanakin mako ne amma idan a kwanaki ne na shekara babu yinin da ya kai arfa daraja a wajen Allah wali haza kala saboda haka ibnu qayyim yace eh, falala guda biyu in sun haɗu wuri guda jama'a suke ganin akwai albarka mai yawa a cikin su wali haza kana li waqfatil jumu'ati yawm arafa maziyatun ala sa'iril ayyam idan aka ce maka arfa ta dace da ranar juma'a tana samun daraja tana samun falala sama da sauran kwanaki sama da sauran kwanaki ta fuskoki da yawa ya ce na daya ijtima'u yawmayn saboda ranaku guda biyu sun haɗu a wuri guda Allah allazainu kuma Abdul ayyab a musulunci shi musulmi ba shi da ranakun da suka fi daraja fiye da waɗannan guda biyu ranar juma'a da kuma ranar arfa sai gashi sun haɗu a rana guda kaga kenan akwai falala ta musamman dalili na biyu annahu al-yawmul ladhi fihi sa'atun muhaqqaqa al-ijaba rana ce da aka tabbata akwai sa'ar ijaba rana ce da aka tabbatar akwai sa'ar ijaba ranar juma'a da kuma ranar arfa ya tabbata a sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ne wa aksarul aqwali annaha akhiru sa'atin ba'da al-asr rana ta juma'a tana da sa'ar ijaba ranan arfa tana da sa'ar ijaba yaushe ne lokacin bayan la'asar kafin rana ta fadi lokacin da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ashe kaga lokaci ne da Allah ya saukar da shi a sa'a ta ijaba ranar juma'a kuma ranar arfa wa aksarul aqwal akasarun malamai suna cewa sa'ar ijaba ta ranar juma'a bayan la'asar ne sa'ar ijaba ta ranar arfa ittifaqan bayan la'asar ne kafin rana ta buya saboda haka yasa in ma bacci kake karka yadda rana ta buya a ranar arfa alhali kana bacci lokaci ya kamata ka zabura don roƙon Allah a daidai wannan lokaci Allah ya saukar da wannan aya wa ahadul mawqifi kulluhum idza kawaqifuna lid-du'a wa tabarru' duk wanda ka gan a filin arfa yana tsaye yana addu'a yana tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala dalili na uku muwafaqatuhu li yawmi waqafati rasulillah abinda yasa juma'a ta dace da arfa yake da falala saboda ne saboda dacewa da tsayuwar da manzon Allah ya yi filin arfa shi manzon Allah ranar da ya tsaya a filin arfa tsayuwarsa ta dace da ranar juma'a kaga kai ma in ka samu wannan tsayuwa kana dacewa da tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na hudu anna fihi ijtima'ul khala'iq min aqwaril ard lil khutbati wa al-jum'a idan aka ce maka juma'a ta dace da arfa duk duniya a ko ina a wannan rana musulmi yana ado yana tafiya masallaci yana tawali'u yana roƙon Allah in dai musulmin kwarai ne bai yarda juma'a ta wuce shi don haka musulmin kwarai yana daraja rana ta juma'a shi yasa ibnu ya ce yace kaga idan aka dace kai kana filin arfa kana roƙon Allah a duk duniya ko ina musulmi yake shi ma yana roƙon Allah wannan ya gwada cewa ka dace da wani lokaci na mai muhimmanci yuwafiqu zalika ijtima'a ahli arafa yawma arafa bi arafa فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ma la yahsulu fi mai siwahu wato abin nufi da za ka ɗauki wata rana a duk shekara saɓanin ranar juma'an da ta dace da arfa ba za ka tarar da ranar da musulmai suka fi yawaita addu'a fiye da wannan ranar ba domin idan juma'a ta haɗe da arfa a rana guda to duk duniya a wannan rana ana roƙon Allah duk duniya ana zikirin Allah sannan duk inda musulmi yake yana daraja wannan rana yana kokarin ibada ga Allah saboda haka ana fatan addu'ar ka in ka samu damar yinta to tana tafiya cikin sauki kaga kenan akwai maziya khassa akwai falala ta musamman game da juma'ar da ta dace da arfa a rasa'ir al-ayyam yace dalili na biyar annal juma'ata yawmu eid juma'a ranar buki ne ga musulmi wa yawmu arafa yawmu idin li ahli arafa ranar arfa rana ce ta buki ga waɗanda ke filin arfa don haka yasa kuriha liman bi arafa saumuhu wanda ke filin arfa babu kyau yayi azumi saboda me saboda ranar sallah ne a gunshi amma kai in baka arfa zaka yi azumi ah, saboda ba ranar sallah bane gare ka shi wanda ke arfa tsayuwarsa a filin arfa rana ce ta sallah gare shi ranar buki ne don haka bukukuwa guda biyu masu karfi sun haɗu a ranar guda in ji ibnul qayyim Wanda ya gwada maka akwai falala ta musamman dalili na shida annahu muwafiqun li yawmi ikmalillahi ta'ala dinahu li ibadihi almu'minin dalilin da yasa mutane ke sha'awar su halarci ranar da aka ce juma'a ta dace da arfa saboda ta dace da ranar da Allah ya kammala addininsa ga bayinsa masu imani wa itmamu ni'matihi alaihim ta dace da ranar da Allah yake cewa wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wato kamar ishara ne da cewa idan ka samu damar tafiya arfa arfar da ta dace da juma'a to inda ni'ima ce ta Allah kake nema za ka samu saboda ne a daidai rana mai kamar wannan Allah ya kammala addinin musulunci ga musulmai ya cika musu ni'imarsa ya kuma yarda da cewa musulunci ya zama shine addinin su wannan shine ya tabbata a sahihul bukhari sahihu muslim musnadul imam ahmad littafin hadisi da yawa tariq bin shihab ya bada labari yana cewa ila umar bin al-khattab الخطاب ولما يهودي ga سيدنا Umar. ya amiran muminin ya shugaban masu imani in ji wannan ba yahudi ayatun taqra'unaha akwai wata aya da kuke karantawa fi kitabi kuma littafin ku Laualai alaina maasharar al-yahudi nazala da a ce gare mu ne mu yahudawa wannan aya ta sauka wa na'lamu zalika al har muka iya gane ranan nazala fihi ranar da ayar ta sauka a ciki lattakhadnahu idan da mun dauki wannan rana ta zama ranar biki kaga wannan shi ke nuna maka cewa al'ada ce ta yahudawa duk wani abu muhimmi sai a mai da shi ranar buki don haka idan wani abu muhimmi ya auku ga al'ummar kasa sai a ware wannan rana a ce ranar tunawa da kaza ko ranar dimokuraɗiyya ko ranar wani abu dai mai kama haka wannan al'adar waye al'adar yahudawa ce abin mamaki akwai wanda ke radin shekara ta zagayo ranar da aka kashe malam jafar Allah ya masa rahama a wannan rana za ka ga akwai waɗanda suke tura text message wai suna tunatar da yan uwa ranar kisan malam jafar ya dawo shi yana ganin yana aqida sunna bai san yana tafiya akan manufar yan bidiya da kuma ma kafirai yahudawa ba domin ma yahude shi yake daukan wata rana da abu muhimmi ya auku ya dauke ta ranar buki wannan babu shi a sunnar annabi muhammad don haka yasa a sunnar manzon Allah babu birthday ranar bukin haihuwa shekarar wani kaza yau don haka ana murna a musulunci babu wannan al'adar banu isra'ila ne tun kafin zuwan annabi muhammad ko manzon Allah ya tsawatar mana akan koyi da su don haka duk abin da zaka ga musulmi yana kokarin raya irin waɗannan kwanaki na bukukuwa babu shakka jahilci ne domin al'ada ce ta yahudawa abinda wannan ba yahuda ya gaya masa na umar gaskiya ne yanzu ka duba an ce akwai ranar dimokuraɗiyya ranar wane ne da ake bikin su ko me ya zaton ka da a ce ba yahude ne aka saukar mar alkur'ani sai kuma aka gaya mar ranar da ayar karshe ta alkur'ani ta sauko wanda ke yin buki ba dalili bane ga an samu sababi wannan rana ta zama ranar buki abin da yake gaya wa sayyidina Umar kuma gaskiya ya faɗa mana sayyidina Umar ya ce ayyu ayatin wata aya kake nufi sai ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wannan ya gwada maka cewa yahudawa suna bin karantarwar musulunci sau da kafa a zamanin annabi Muhammad ya san ayar ƙarshe da ta sauka ga manzon Allah ba yahudi yake ce masa Ibn umar da mu ne yahudawa muka san ayar da ta sauka wannan aya har take cewa yau akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina arafa ta sauka ne ga manzon Allah yana filin arfa yau juma'atin ranar juma'a wa nahnu waqifuna muna tsaye ma'ahu bi arfa muna tare da shi a filin arfa kaga wannan ya nuna maka cewa saukan ayan ya dace da ranar arfa kuma ya dace da ranar juma'a kamar yadda ya tabbata daga bakin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda don haka ibn al-qayyim al-jawziya yace babu shakka arfa ta dace da juma'a abu ne muhimmi ga musulmi saboda me yana dacewa da ranar da Allah ya kammala addini ga musulmi kuma ranar da ya cika ni'imarsa ga al'ummar annabi kamar yadda Allah ya saukar da aya ta ƙarshe أكملت لكم دينكم ذلك قالوا إن هذه آخر آية نزلت على kasancewar wannan rana mai muhimmanci ga manzon Allah ya dace da arfa a ranar juma'a ibn qayyim yake kuma haka zai dace kuma haka zai dace kuma da ranar da za a yi tsayuwa a cikin isra'i sai da kiyama ta mu yau ba juma'a saboda kiyama za su tsaya ne a ranar juma'a الحديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة rana mafi alkhairi wato yini mafi alkhairi wanda rana ta bullo a cikin sa shine yinin juma'a annabi adam wa fihi udkhila aljanna a cikin juma'a aka shigar da annabi adam aljanna wa fihi ukhrija minha ranar juma'a aka fitar da annabi adam daga aljanna wa fihi taqumu sa'a ranar juma'a sa'ar karshe za ta tsaya ma duniya wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah khairan illa a'tahu Allah iyyahu akwai lokacin da duk mutumin da ya dace yana roƙon Allah aka dace kana roƙon Allah daidai wannan lokaci a ranar juma'a to Allah zai baka zai biya ma ka. wannan ya gwada maka cewa juma'a tana da muhimmanci a wajen Allah subhanahu wataala don haka yasa ake kiranta sayyidul ayyami juma'a ita ce shugaban kwanakin mako saboda albarkan da take da shi a wajen Allah tunda tana da albarka irin wannan sai Allah ya kammala ni'imarsa ga musulmai a cikinta kaga rana ce babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim yace dalili na takwas anna ta'atul waqi'a min al-muslimina yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a akthar minha ibn yace kuma ka lura wani abu da zai nuna maka cewa juma'a hakika ita ce rana mafi daraja ga misali yana faɗin magana na shekara sama da ɗari bakwai da suka wuce ya ce misali duk ɗan adam yana daraja ranar juma'a ba ma musulmi ba ya ce hatta inna aksara ahalin fujuri har ma mutanen banza mafi yawansu ya tarimuna yawmar juma'atu wa lailatihi mafi yawan mutanen banza a ranar juma'a suna kama kansu kuma ka lura da kyau don Allah in aka ce ma juma'a ta yi ka rika lura da irin shigen da matan arna suke yi ka rika lura da irin shigan kaya da kafiri namiji yake yi a ranar juma'a ba magana ake musu ce ku daraja wannan ranar ba wannan hikima ce ta Allah saboda tabbatar da mu'ujizar annabi Muhammad in dai aka ce ma ranar juma'a ne har mutumin banza sai ya shiga hayyacinsa saboda haka zaka ga shigen da mace kafira za ta yi sai ka dauka ma musulma ce sai ka ga shigan da kafiri namiji zai yi sai ka dauka wannan ai musulmi ne amma in aka ce ma lahadi ce fa a'a zai tsuke zai zanzare zai sa kaya na tsiraiki ya shiga duniya ya walwalarsa ranar juma'a rana ce da take da albarka a wajen Allah kuma wannan albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi hatta cikin halittar dan adam wannan bayani da ibnu qayyim babu shakka gaskiya yace dalili na tara annahu muwafiqun li yawmil mazid fil janna ranar juma'a ita ce take dacewa da ranar da ake ganin Allah a gidan aljanna Allah ka samu da ciki wannan rana a aljanna sunanta yawmul mazid sunan wannan rana da ake ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan rana a cikin aljanna sunanta yawmul mazid ranar ƙari haka Allah ya faɗa sunanta a cikin alkur'ani al-yawm alladhi yujma'u fihi ahlul jannati fi wadin abyah ibn qayyim yace ranar a cikin aljanna za a tara yan aljanna a wata fadama mai fadin gaske wa yusabu lahum min lu'lu idan an tara su a wannan fadama za a ajiye musu mimbari mimbari daraja daban-daban saboda mutane darajar su daban-daban ne akwai wannan mimbari na lu'ulu'u ne wannan mimbari na zinari ne amma dai in ka duba ko ina kasar gurin almiski ne wuri ne mai tsafta mai kanshi ga daraja da aka yi saboda za a karrama yan aljanna sai sun taru a wannan gurin fa na ila rabbihim tabaraka wa ta'ala a wannan rana Allah ke musu tambaya ko kuna bukatan kari shi yasa aka tara ku ni'imar da aka ba ku ta aljanna ta ishe ku ko kuna bukatan kari yan aljanna za su ce kai wace ni'ima wani ƙari ko za a wa ɗan adam a ce mutum ya samu tsira daga azabar Allah a yau ka samu shiga aljanna kuma kana neman wani ƙari sai Allah subhanahu wata'ala ya tajalla lahum fa yarawnahu iyanan Allah zai kuranye ga yan aljanna su ganshi kiri-kiri haka ya tabbata a littafin ibnu Qayyim Jawziya don abin da ya zo a hadisin manzon Allah kenan yan aljanna za su ga Allah ya Allah subhanahu wata'ala ka mana arziki mu kasance cikin su wa yakunu asra'uhum muwafat waye wanda zai fi saurin gani kaga nan ma fa akwai bambanci wajen ganin Allah shi kansa saboda ni'ima ce da ta fi aljanna daɗi in ji annabi Muhammad ganin Allah ya fi aljanna daɗi saboda babu abin da ya Allah kyau babu abin da ya fi Allah kyau ganin ganin Allah subhanahu wataala ya fi aljanna daɗi saboda haka ganin Allah ma akwai waɗanda kaga bayan an taru kuma duk ana filin wannan fili a gidan aljanna amma duk da aka fa wani zai riga wani gani wani zai riga wani gani gwargwadon kusantar ka ga Allah gwargwadon saurin ganin ka gare shi gashi dai kana cikin aljanna na'am zaka gan shi amma kuma dai mai yiwuwa kai sai bayan wani lokaci mai tsawo to amma wanda ya kusantar Allah babu shakka zai samu ganin Allah cikin sauri shine ibnu qayyim yake da misali wanda ake samun sa yana riga kowa ta wajen aikin ibada karatu ake a nan maza ya riga ya zo ya zauna a gaba sallah ce za a yi a masallaci zaka same shi sahun gaba wani aiki na alkhairi ne za ka shi a gaba yake ya ɗauki umarnin Allah na musara'a yin sauri wato ta wajen ayyuka na alkhairi to don haka a ranar tashin kiyama ana sa shi cikin sahu farko waɗanda za su fara ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama ko shine a baya a ko da yaushe shine a baya tunda dai yana tare da jama'a ba a cewa ai yayi asara shi yasa malika amma dai yana baya duk abin da za a yi a baya yake to na zai shiga aljanna din shi kuma ganin Allah zai zama yana cikin na baya to ganin Allah yana dacewa da ranar juma'a in ji ibn qayyim jawziya wannan dalili yasa idan arfa ta dace da juma'a malamai suke ganin babu shakka rana ce mafi girma ta wajen albarka daga cikin ranaku da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara sannan dalili na goma annahu yadnu rabbu tabaraka wa ta'ala idan da zaka tattaro hadisai da suka yi magana akan falalan arfa ranar arfa ta samu garanti na addu'a malamai na cewa babu ranar da kake da tabbacin addu'a wanda ya fi ƙarfi kamar ranar arfa babu wannan rana kuma musamman ga wanda ke filin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini lokacin da rana ta kusa faɗuwa shine da yammacin arfa Yadunu rabbu tabaraka wa ta'ala ashiyata yawmi arafa min ahli al-mawqif a wannan yammaci Allah subhanahu wa ta'ala yana matsowa kusa da jama'an da ke filin arfa Allah tabaraka wa ta'ala ya bar makansa sanin yadda yake wannan amma tabbas abin da manzon Allah ya faɗa kenan wajibi ne ka gaskanta lafazin yana matsowa kusa da mutanen da ke filin arfa na ɗaya sannan ya tabbata hadisin manzon Allah mai yubahi bihimul mala'ika Allah yana alfahari da mutanen da ke filin arfa ga mala'iku zai ce wa mala'iku yana ce wa mala'iku ma arada haula mai waɗancan suke nufi ne da suka taru yana tambayar mala'iku wato tambayar ba wai yana buƙatar amsa bane yana nuna wa mala'iku ne daɗin ibadar da ake masa a wannan fili na arfa zai tambayi mala'iku me waɗancan mutane da suka taru suke nufi kafin mala'ikun ba su bada amsa sai Allah ya ce ushidukum ina kafa ku shaida dukkan ku mala'iku anni kad gafartu lahum duk wanda ya tsaya a wannan fili na gafarta masa to kaga dalilai guda biyu a ce kana filin cikin jama'an da Allah ke alfahari da su a wajen mala'iku ana cewa mala'iku fa su ne waɗanda ba su saban Allah mala'iku su ke bautan Allah dare da rana babu fashi babu gazawa ba kosawa amma duk da haka Allah yana alfahari da wanda ya tsaya a filin arfa ga mala'ika sannan yana kafa mala'ika shaida cewa ya gafarta masa shine ibn al-qayyim yace tahasubu ma'dunuhu minhum tabaraka wa ta'ala sa'atul ijaba allati la yuraddu fiha sa'ilan yas'alu khaira kaga dacewar lokacin da mutum ke roƙon Allah a filin arfa sa'ar ijaba matukar ka dace kana addu'a wani lokaci Allah yana karba maka wa tabarru'u ilayhi fi tilka sa'a wa yaqrubu minhum tabaraka wa ta'ala da aka ce Allah yana matsowa kusa da mutanen da ke filin arfa matsowan yana zuwa kamar kashi biyu na ɗaya qurbul ijaba matsowan Allah ta ijaba al muhaqqaqa wanda an tabbatar wanda ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fi tilka sa'a ya tabbata a hadisan manzon Allah cewa sa'atul ijaba a ranar arfa kafin rana ta fadi ne sannan duk wanda yayi addu'a a filin arfa Allah madaukaki ya tabbatar zai amsa mar sannan na biyu ranar juma'a tana da sa'atul ijaba ita ma kuma bayan la'asar kafin rana ta fadi wanda shine abin da hujja ta fi ingantarwa daga sabanin fahimta da aka samu to idan ka la'akari da wannan sai ya dace da maganar Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana matsowa ga mutanen da ke filin arfa a ta yaumi arfa a yammacin ranan arfa to sai ka gane abinda ake nufi da matsowa shine matsowa ta amsar wato addu'an da suke yi wanda shi ake ce ma qurbul ijaba Allah yana matsowa kusa da waɗanda ke filin arfa kusanci na ijabar addu'a da za su yi sannan na biyu qurbul khasu min ahli arfa kusanci na musamman wanda Allah bai ma kowa ba sai wanda ke filin arfa kaɗai. don haka wannan kusanci yana da fassara guda biyu mubahatuhu bihim malaikatahu alfahari da yake wa mala'iku game da waɗanda ke filin arfa فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه umur shi da ya yasa yaji ibn qayyim duk inda musulmi yake idan aka ce maka arfa ta dace da juma'a sai ka ya tashi saboda me saboda tunanin ga albarka kan albarka ga falala akan falala ga wata dama ga gara ta samu ya za a yi ka samu damar isa wannan guri فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها don haka kenan haɗuwar arfa da ranar juma'a kamar karfi ne aka haɗa shi da wani karfi musulmi idan ya samu dacewa da wannan sai ya kama farin ciki da murna da ɗoki shi yasa kake gani in aka ce maka juma'a za ta dace da arfa to duk inda balarabe yake hankalinsa yana tashi matukar yana da sanin addini ya hankalinsa na tashi ya za a yi ya samu damar halarta wannan taro me yasa raja ali fadli rabbiha wa karamihi saboda fatan al'umma ta samu falalan Allah subhanahu wa da karimci karimci wanda ke mabayi a wannan rana domin idan aka ce Allah ya cika ni'ima a rana kaga ni'imar tana da yawa shi yasa ibnu kan yace fa bi hadhihi alwujuh a dalilin waɗannan hujjoji da muka yi bayani fuddilat waqfatu yawmi yawmil jum'ati ala ghayriha a dalilin haka yasa galibin malaman suna suke cewa tsayuwan arfa a ranar juma'a darajansa falalansa ya fi tsayuwan arfa a wata rana abinda hadisi ya zo da cewa amma akwai hadisi wannan hadisin bai inganta ba wato hadisin da yake cewa yawmul jum'ati afdalul ayyami illa yau arafa wa in wafaqa yawm yawmal fa huwa afdalu min sab'in hajjatan fi ghairi yawmi akwai hadisin da ake cewa idan juma'a ta dace da ranar arfa wannan hajjin ya ɗara ayyukan haji guda saba'in da aka yi su wanda babu arfa da ta dace da ranar juma'a wannan hadisin bai inganta ba cewar arfa ta dace da ranar juma'a a dalilin sa mutum yana samun ladan aikin haji saba'in wannan ba daidai ba ne bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba malamai da yawa sun yi magana a kai daga cikin su akwai shi kansa ibnu al-qayyim al a littafin zadul ma'ad bayan ya kawo waɗannan dalilai a mujallar na farko shafi na 65 zadul ma'ad sai ya ce wa amma mastafaba ala alsinatil awam amma labarin da ya yawaita a harshen jama'a labari ya yawaita ba mamaki kai ma ka taba ji min annaha ta'dilu sintain wa sab'ina hajja idan mutum ya dace da arfa a ranar juma'a aikin hajjinsa yana daidai da wanda ya aikin haji saba'in da biyu ya ce wannan fabatilun hadisi na wanda ke ba gaskiya ba la asla lahu an rasulillah ba shi da asali daga manzon Allah wala an ahadin min as-sahabati wa tabi'in ba shi da asali daga manzon Allah ba shi da asali daga wani sahabi ko wani tabi'i don haka duk wani hadisin da zai nuna maka falalan arfa a ranar juma'a in dai hadisi ne bai inganta daga manzon Allah ba ka duba a silsilatu ba'ifa uh, hadisi ɗari biyu da bakwai amma dalilai na hujjoji wanda malamai suke kafawa bisa la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewar lalle babu shakka rana ce mai yawan albarka akwai labarin da aka kawo labari ne da ya inganta yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na dubu biyar da goma sha biyu wannan rana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayan nan ta suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rabitu lakum islam dina lamma qara'aha rasulullah baka umar sai sai na umar ya fashe da kuka a filin arfa manzo Allah yana karanta masa habbai ga aya fa ta sauko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yau ya kammala addini ga musulmai kuma ya cika musu ni'imarsa sai da umar sai ya fashe da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma yubiki ka me yasa ku kuka ya umar sai sai da umar ya ce abukani anna kunna fi ziyadatin min dinina abinda ya sa ni kuka saboda da kullum samun karuwa muke game da addini a kullum karuwa muke ga wani hukunci ya sauko sabo fa amma iz kamula to tunda an ce mana yanzu akmaltu lakum dinakum Allah ya ce ya kammala addini to kaga kenan samun karuwa fa ya kare addini ya zo ya cika fa innahu lam yakmul shay'un kuma ba nan matsalar take ba duk abin da aka ce ya cika to abin da zai biyo bayan su shine na kafa lam yakmul shay'un illa na kafa babu wani abin da za a ce ya cika fashi fa daga wannan lokaci sai ya na kafa lokacin sai na umar ya bawa annabi amsa wannan tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sadakta ka faɗi gaskiya kaga manzon Allah ya gaskanta fahimtar sayyidina umar hadisin yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na dubu biyar da goma sha biyu ibn uh, kasir ya kawo labarin nan a littafin tafsirinsa fassarar wannan surata ta suratul ma'ida aya ta uku a mujallar nabi shafi na goma sha biyu hakanan al-imam al-qurtubi a littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an wa azahu ila tafsirin at-tabari hatta al tabari ya kawo labarin sayyidina umar din nan wannan yana tabbatar da abin da ya zo cikin hadisin sa'ad bin abi waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a musulunci ya fara a siffan bako to kuma musuluncin nan zai koma a wannan siffa da ya faro wato yana nuna cewa yanda Allah ya fara addinin musulunci da babu shi a duniya to a kwana a tashi za a kawo lokacin da kuma Allah zai kawo lokacin da shi kansa addini zai zama bako ga duniya wannan fahimta ta sayyidina Umar malamai na cewa ka annahu tawaqqa mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qariba me ya sayyidina Umar yake da fahimta akai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan aya ga sahabbansa aya da take nuna cewar ya cika addini ga musulmai ya cika musu ni'imarsa a wannan lokaci sayyidina Umar yake cewa ya fashe da kuka manzon Allah ya masa tambaya sai yake cewa abinda ya yasa yake kuka anna kunna fi ziyadatin fi dini min dinina fa amma iz kamula fa innahu lam yakmul shay'un illa kafa malamai na cewa fahimtar sayyidina umar tun da Allah ya ce ya gama addini ya cika ni'ima dama dalilin aiko annabi Muhammad kenan ko me dalilin zuwa manzon Allah duniya manzon Allah bai zo duniya don ya shakata ko yayi walwala ba saƙo ne Allah ya aiko shi da shi zuwa gare mu yau kuma ya saukar da ayaye da cewa an gama saƙon sai na umar ya fashe da kuka domin abinda ake mana ishara da shi ajalin manzon Allah ya musu wannan shine fahimtar na Umar na Umar yana ba wa annabi amsa sai manzon Allah ya ce sadakta ka faɗi gaskiya wato sayyidina eh, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi wannan fahimtar kafin ma sayyidina Umar saukan wannan aya alama ce ga annabi cewa fa ajalinsa ya zo domin aikinsa ya kare al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan magana ta gari an samu stamp Allah ya gama sakon da manzonsa ya aiko Wata wannan sako an yi confirming sakon nan ya cika ba za a samu ƙari ba ba za a samu ragi ba an yarda babu wani addini a wajen Allah sai fa al-islam wannan aya kamar kamar stamp ne Allah ya buga ma sakon da manzon Allah ya kawo ma duniya saboda haka lokacin da eh, sai na umar ya faɗi haka sai manzon Allah ya ce sadakta ranar arfa tara ga watan zulhijja shekara ta goma daga hijirar manzon Allah ranar arfa washe gari sahabbai suka lura da manzon Allah ya canza jawabi da yake gabatar musu saboda dacewar da fahimtar sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda don haka akwai misalai ta bobin da manzon Allah yayi a lokacin da ayan nan ta sauka a Arfa bayan saukan ayan nan bobi da manzon Allah yake masahabbai a bayan saukan ayan hudubobin nasa gaba ɗayan su ishara ce yake musu cewa yana ban kwana ne da su saboda kwanakinsa sun kare misali na farko shine wasiyar da manzon Allah ya yi ma sahabbai washe gari shine ranar goma ga watan zulhijja yawmun nahari an tafi jifa wa da'a ummatahu wa wasahum inda jamarati a daidai wurin da ake jifa jamaratul aqaba shi shine wanda ake yin ranar sallah a ranar sallah na ranar goma ga wata an baro muzdalifa lokacin da aka yi jifa akwai hadisin jabir bin abdullah jabir yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarma ala rahilatihi yawman nahari na ga manzon Allah yana jifa da tsakuwa a ranar sallah lokacin da yawan na tsakuwa sai ya hudu ba ga sahabbai ya ce musu cika manasikakum lallai ku koyi aikin hajjin kunnan daga gurina ku tabbata kuna koyan abin da nake karanta muku fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi saboda kuwa ban sani ba ban sani ba ta yiwu ba zan sake samun damar yin haji bayan wannan ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fahimta game da wannan aya da ta sauko masa cewar lallai fa sakonsa ya kare don haka aikinsa ya kare tafiyar sa lahira ta zo in ka duba sahihu muslim hadisi na 2297 bayan hadisin Jabir akwai hadisin Ummul Hussain. wannan ita ma sahabiya ce tana ba da labari tace hajjatu ma'a rasulillah na yi aikin haji tare da manzon Allah hajjatul wada'i wannan hajjin ban kwana da yi fara'aituhu hina rama jamratul aqaba na ga manzon Allah lokacin da yayi jifa a ranar sallah jamratul aqaba wan sarafa ya juya ya bar gurin wa huwa ala rahilatihi yana kan abin hawansa wa ma'ahu bilal wa usama yana tare da bilal da kuma usama ahaduhuma yaqudu bihi rahilatahu ɗaya daga cikin su yana jan akalan raƙumin manzon Allah wal akharu rafi'un sawbahu ala ra'si rasulillah min ash-shamsi dayan kuma ya daga wato mayafinsa yayi wa manzon Allah inuwa saboda zafin rana wato su biyu ne Bilal Usama dayan su yana jan akalan raƙumin da manzon Allah yake kai dayan kuma ya daga mayafinsa yayi wa manzon Allah lema saboda zafin rana qalat tace faqala rasulullahi qawlan kaseera manzon Allah yayi huɗuba ga jama'a suna kallo suna sauraron shi bayan an gama jamra ranar sallah manzon Allah ya huɗuba ga jama'a suna sauraron shi cikin huduban sabituhu ya kunu naje yana cewa in ummira alaikum abdun mujadda'un da za a shugabantar muku da bawa da za a wayi gari a ce bawa ya zama shugabanku bawan ma mummuna mujadda'un shine wanda ke da zabtararren leɓe zabtararren hanci zabtararren kunnuwa ya zama an yanke mar kunnuwa an yanke mar hanci an yanke mar leɓe kaga dai yana da munin halitta shine mujadda'un da za a ce irin wannan bawa aswad kuma bakar fata ya samu shugabanci a kanku ya kudu kun bi kitabillah in dai yana jagorantar ku da littafin Allah fasma'u lahu wa atiyu ku yi masa biyayya ku ji maganarsa ku yi mar biyayya yana magana ne ba ga mutanen da ke maka kawai ba ba ga mutanen da ke madina kawai ba yana magana ne ga musulman duniya gaba daya me yake maka ishara ni ne shugabanku akwai alamar kwanaki na sun kare za a ba ku shugaba nan gaba to komai mu ne shugabancin mutum matukar yana jan ku da littafin Allah fasma'u lahu wa atiyu ku ji maganarsa wa ati'uhu kuma ku bi shi wannan ma hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu da da da biyu tis'in takwas kaga ya gwada cewar manzon Allah hudubar da yake masahabbai daga bayan saukar wannan aya huduba ce da take nuna cewar ya yadda lallai kwanakin akwai lokaci wato huduba ce take nuna cewar ban kwana yake sannan abu na biyu shine wasiyar da ya ma jama'a Yanda ya zo a hadisin Abu Bakara Anas bin Malik Abdullah bin Abbas sahabbai da yawa wannan hudu ba mun mun gabatar da bayani akai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna jima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun shakilin ku musulmai ku ya ku da dukiyar ku tsakanin juna da mutuncin ku a tsakanin musulmi ya taba jinin musulmi haramun ne musulmi ya taba zuciyar musulmi haramun ne musulmi ya tozarta mutuncin musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ka hurmati kuma hada kamar hurumin wannan ranar ranar sallah kamar hurumin ranar sallah bi baladikum hada a wannan garin shine garin makka fi shahrikum hada a wannan wata watan zulhijja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa satalqawna rabbakum kuma za ku haɗu da Allah mahaliccin za ku haɗu da Allah fa yas'alukum an a'mari zai kuma yi muku tambaya game da ayyukan saboda haka duk abin da za ka aikata ka kiyaye da Allah yake faɗa duk abin da zai zama na zubar da jinin musulmi dukiyar musulmi mutuncin musulmi asalinsa haramun kafin ka halarta ka nemi hujja mai ƙarfi domin kuwa akwai hisabi a gaban Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan jawabi da yake musu kamar kudu ba ce ta kwana ah, har ma Anas yana cewa kun man kafa ila ka ni sannan manzon Allah ya tafi da wasu raguna guda biyu a karaini masu kaho a karaini masu kaho an da haini fa zaba hukuma biyadi wanda shi yake mana ishara da siffar rago na layya idan aka ce masu kaho ana nuna manya ne kaga kenan ya kamata ragon ka na layya ya zama babba ne yana da kaho wanda Allah ya yanka hadisin yana sahihul bukhari sahihul muslim abdullahi bin abbas yana cikin waɗanda suka halarci wannan huduba yana rantsuwa da Allah ya kasu sahihul bukhari kitabul hajj babu khutbati ayyam mina hadisi na 1739 abdullahi bin abbas yana rantsuwa da Allah saboda yana gurin yace fa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa inna wasiyatu wasiyatuhu ila ummati taba dukiyar musulmi taba jinin musulmi taba mutuncin musulmi Abdullahi bin Abbas ce na rantse muku da Allah wasiya ce ta annabi Muhammad ga al'ummarsa kun ga kenan manzon Allah ya daraja dukiyar musulmi da jinin musulmi da mutuncin musulmi kafin ya fa duniya sai da ya hudu ba ga jama'a da aka hadu a aikin haji ko na ne ya musu magana a karshen magana kuma ya musu matashiya yana cewa wata talƙauna rabbukum in ma kun iyar dan abin da na faɗa sai kun zubar da jinin musulmi sai kun ci dukiyar musulmi sai kun taɓa mutuncin musulmi za ku haɗu da Allah in ma kun iyar da za ku haɗu da Allah fa yas'alukum kuma zai muku tambaya kaga dole ka shirya amsa Allah ya kare sai da ya rantsuwa yake faɗin haka lokacin da manzon Allah ya faɗa sai yace bal yuballighi shahidun ga'iba wanda bai zo ba a isar masa wato kai da ka samu halarta wannan kutuba ka isar da sako ga wanda bai samu damar zuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rufe bakinsa yana maimaitawa la tarjibu ba'di يضرب بعضكم ركاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض kada ku koma ku zama kafirai a bayan na bar duniya a wayi gari sashin musulmai na tare wuyan sashi don Allah me ke faruwa a yau wannan shine kalmar ƙarshe ta annabi Muhammad ga sahabbai a wannan hudu ba da ya musu ka duba sahihul bukhari hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku zama kafirai a bayan nasifi sashin musulmai ya rika filla wuyan sashi da abin alfahari a yau la hawla wala quwwata illa billah akwai hadisin Abdullah bin Umar yana cewa wa kafan nabiyyu yawman nahari bainal jamarat manzon Allah ya tsaya ne a tsakanin inda ake jifa din nan ba bayan wurin jamra din ba wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar jifa a jamratul aqaba sai ya dawo baya tsakanin jamratul aqaba da jamra ta farko a tsakankanin wannan tazara a nan ne aka tara mutane inji Abdullahi bin Umar lokacin da manzon Allah ya tara mutane na musu hudu ba a hadisin Abdullahi bin Umar manzon Allah ya ce haza yawmul hajjil akbar yau ita ce ranar aikin hajji mafi girma Abdullahi bin Umar sai manzon Allah yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida Allahumma shahad ya Allah ka shaida Allahumma shahad ya Allah ka shaida saboda me saƙon da ya isar wa musulmai duk abin da ake buƙatar shugaba ya gaya wa mabiya wallahi manzon Allah ya isar abdullahi bin umar ya ce wa wadda an nasa ya ban kwana da mutane fa kalu ba a tashi a wannan gurin ba sai da duk jama'a suka ce hazihi hajjatul wada'i lallai wannan haji ne na ban kwana saboda me irin lafazin da manzon Allah yake wa sahabbai irin jawabin da yake masahabbai babu wani dan adam da ke filin arfa wanda bai yarda da cewa lallai wannan hajjin ban kwana manzon Allah yake wa musulmai ba ka duba sahihul bukhari kitabul hajji babul khutbati ayyamu mina hadisi na 1742 wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ranar da manzon Allah ke waɗannan hudubobi fataha Allahu asma'a jami'il hujjat duk inda alhaji yake Allah ya buɗe kunnensa ya ji maganar annabi kaga dai babu lasifika ko ko manzon Allah ya yi aikin haji da mahajjata da an tabbata sai mutum dubu ɗari amma kalmar da ya faɗa ta isa kunnan duk mutumin da ya je aikin haji wannan wato yana daga cikin mu'ujirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. barakallahu fi asma'ihi wa qawwaha Allah ya zubo albarka a kunnuwan alhazai a wannan rana Allah ya karfafa karfin ji na sahabbai a wannan rana hatta sami'a alqasi wa dadi. ya zamanto wanda ke kusa da manzon Allah ya ji maganarsa wanda yake nesa da annabi ma ya ji maganarsa hatta kanu yasma'una wa hum fi mutum yana gida a garin Makka amma yana jin lafazin annabi Muhammad kana garin Makka yanzu ko a yanzu ne a ce an buɗe lasfika daga Mina ana jin magana da cikin Makka ka san wannan abu ne wanda ke da mamaki bare a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba aunul ma'bud sharhi na sunan abi dawud mujallad biyar shafi 146 da fathul malik al-ma'bud mujallad biyu shafi na 106 akwai hadisin abdurrahman bin mu'az at-taymi sahabi ne abdurrahman bin mu'az at-taymi yace khatabana rasulullah manzo Allah yayi mana huduba wa nahnu bi minan muna mina muna mina idan aka ce ana mina kaga kenan an gama sauke aikin hajji. manzon Allah ya yi mana huduba in ji wannan sahabi abdurrahman bin mu'azin at-taimi fa futihat asma'una sai aka bude mana kunnuwanmu aka bude mana jinmu hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina yace wallahi har muna jin abin da yake faɗa alhali muna gidajenmu muna zaune muna gidajenmu muna zaune amma muna jin abin da manzo yake faɗa a Amina. ina tsakanin mina ina makka sannan a ce maka ma aminan ne kadai ake magana a loudspeaker duk fadin mina ana jin magana wannan hadisi yana sunan abi dawud kitabul manasik babu ma yadhkuru al-imam fi khutubatihi bi mina hadisi na 1957 kuma hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1724 sannan mataki na karshe na wasiyar manzon Allah shine wasiyar da ya sake yi musu ranar rana ta biyu daga cikin ayyamu tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hutuba ga sahabbansa fil sani ashar ranar goma sha biyu ga watan zulhijja kaga ayar da ta sauko tana bayanin an kammala addini ta sauko ne ranar tara ga wata ranar goma manzon Allah ya ban kwana da sahabbai ranar sha ɗaya ya kyale su ranar sha biyu ya sake yin huɗuba. wannan rana ita ce ake kira fani ayyamu tashrik ranar biyu daga cikin kwanakin ayyamu tashrik larabawa suna kiransa yawmur ru'us yawmur ru'us wato ru'us wannan suna ne wanda tun a zamanin jahiliya an san wannan rana da wannan suna dalilin da yasa ake kiran ranar sha biyu ga watan zulhijja yawmur ru'us ranar kawuna saboda ranar ake babbake kawunan rago raguna da aka yanka ranar sha biyu ga wata li'anna ahla makka yusammunahu bidhalika li'aklihim ru'us al-aba'i fihi wa huwa awsat ayyam at-tashrik kwanaki uku ake zama a Mina bayan gama aikin haji ranar sha ɗaya da ranar sallah ranar sha ɗaya sha biyu da sha uku wannan rana ta sha biyu ita ce ta tsakiyar ayyamu tashri in ka duba aunul ma'bud sharhi na sunan abi dawud a mujallar da biyar shafin ɗari hudu da talatin da biyu da ma fathul bari sharhin sahihul bukhari na ibn hajar al-asqalani a mujallar na uku shafin ɗari biyar da saba'in da hudu akwai labarin wani sahabi da ake kiransa abu mujahid yana ba da labarin cewa wasu daga cikin sahabban manzon Allah mutane guda biyu waɗanda suka fito daga kabilar Banu Bakar waɗanda suka halarci hudubar manzon Allah sun ba shi labari kala suna cewa ra'ayna rasulullahi yakhutubu mun ga manzon Allah yana huduba baina awsati ayyamit tasrih a tsakiyar kwanakin ayyamut tashrik wato ranar biyu ga watan zulhijja kenan shine ita ce rana ta tsakiyar ayyamut tashrik wa nahnu inda rahilatihi muna daidai kusa da raƙumin da yake kai wa hiya khutubatu rasulillah allati khataba waɗannan sahabbai suna ba da labarin cewa hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar sha biyu ga watan zulhijja bata bambanta da hudubar da manzon Allah yayi a ranar goma ga watan zulhijja ba wato hudubar da annabi yayi a ranar goma ga wata ita ce ne hudubar da ya sake maimaita wa sahabbai a ranar sha biyu ga watan zulhijja ka duba aunul ma'bud da fathul bari uh, akwai wannan bayani hadisin al-imam abu dawud hadisi na 1952 ba kuma wannan hadisin ne kadai yake bayanin haka ba akwai hadisin wata sahabiya wacce ake kiranta sarra'u bintu nabhan sarra'u bintu nabhan sahabiya ce ita ma tana cikin waɗanda suka halarci wannan haji na ban tare da manzon Allah sarra'u ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada na ji manzon Allah yana faɗa a wannan hajjin na bankwanan kwanan saboda ina tare da shi ta ce na ji manzon Allah yana cewa hal na ayyu yawmin haza kun san wace rana ne yau kaga yayi irin wannan tambaya a ranar sallah sannan ya sake irin wannan tambaya a ranar sha biyu ga watan zulhijja ya sake irin wannan tambaya ga sahabbansa qalat sarra'u ta ce wa huwa al-yawm alladhi tad'una yawm ar-ra'us wannan ranar ba ranar sallah bace ranar da annabi ya mana wannan huduba rana ce da kuke kiranta ranar cin kawunan raguna wato ita ce ranar sha biyu ga watan zulhijja lokacin da manzo Allah ya masa habbai wannan tambaya hal tadruna ayyu yawmin hadha kun san wace rana ne wannan qalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أوسط أيام التشريق Yau. ita ce ranar tsakiya daga cikin kwanaki uku na bayan ranar na bayan ranar sallah yau ita ce rana ta tsakiya kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayar su hal tadruna ayyu baladin haza kun san wani gari ne nan kaga ya musu irin wannan tambaya a baya a ranar sallah kun san wani gari ne nan kalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon suka fi sani kada sai manzon Allah ya ce inna hadal mash'arul haram wannan shine al mash'arul haram wanda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani wato al mash'arul haram suna ne na muzdalifa gaba daya ake kira al mash'arul haram ثم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي إني لا أدري abin da ya na tara ku a yau saboda ban sani ba la'alli la alqakum ba'da haza ta yiwu ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan haduwan ala ku sani wa inna dima'akum jinin ku tsakanin juna wa amwalakum da dukiyar a tsakanin juna wa arabakum da mutuncin ku alaikum a tsakanin juna haramun ka hurmati yaumikum haza haramun ne kamar haramcin wannan rana domin ranar sha biyu ga watan zulhijja tana da daraja da ranar sallah kar mu manta wato da ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja da ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku dukkansu darajarsu guda ne duka ranaku ne na sallah saboda haka yasa kana iya layya a ranar sha ɗaya ga wata kana iya layya a ranar sha biyu ga wata kana iya layya a ranar sha uku ga wata kar ka ɗauka ranar sha biyu ga watan nan wato ba ta daraja a wajen Allah subhanahu Ta'ala shi yasa manzon Allah yake cewa haramun ne jininku da dukiyarku da mutuncinku a tsakanin juna kamar haramcin wannan rana me manzon Allah yake nufi yana nufin cewa ranar sha biyu ga wata tana da haramci daidai hurumin ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi baladikum haza a wannan garin naku idan aka ce wannan gari ana nufin kasar makka sannan kuma wuri na ibada wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓe shi ne muzdalifa wuri mai daraja wanda Allah ya bayyana shi a cikin alkur'ani yana da hurumi a wajen Allah to kamar hurumin wannan gurin kamar hurumin wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan haramcin da nake gaya muku haramcin zubar da jinin juna da cin dukiyar juna da zubar da mutuncin juna babu ranar da zai kare hatta talqaw rabbakum har zuwa ranar da kuke haduwa da Allah wato ko da na mutu kar ku ɗauka akwai shekarar da za ta zo halal ne ka ci mutuncin musulmi ko halal ne ka zubar da jinin musulmi ko halal ne ka ci dukiyar musulmi manzo Allah ce hatta talqa rabbakum har je zuwa haduwan ku da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace musahabbai yasalukum an a'malikum kuma zai muku tambayan ayyukan da kuka yi a rayuwarku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku sani falyuballigh adnakum aqfakum wanda ya matso kusa da ni ya isar da wannan sako ga wanda ke nesa da ni saboda akwai musulman da basu samu damar zuwa aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da manzon Allah ya faɗi haka sai ya ce ala hal ballagtu shin na isar da saƙon? annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbai tambaya na isar da saƙon wannan hadisi wato aka ce falamma kadimal madina sarra'u da take bada labarin nan tana halarce a filin da manzon Allah ya faɗo wannan jama'a wannan jawabi ga jama'a tace lokacin da manzon Allah ya gama jawabin sa to tunda ya mana wannan magana kuma a farkon magana ta yace la adri la alli la alqakum ba'da haza mutane sun kasa kunne yana isa madina lam yalbas illa qalila kwanaki da yayi kaɗan ne hatta mata Allah ya amshi ya riga ya isar da sakonsa ga duniya in kana da sakon da kake so duniya ta sani je ka hidin arfa ko zomina saboda duk inda musulmi yake a duniya to insha Allah kokarin sai samu damar wannan halatta halatta wannan taro saboda haka in kana neman musulmin gabas yana gurin musulmin yamma yana gurin musulmin kudu yana gurin duk inda musulmai suke suna nan don haka yasa annabi ya isar da wannan sako gare su bai isar sau ɗaya ba bai isar sau biyu ba a ƙarshe yake tambaya hal ballagtu na isar akwai mahadisin abu madura wanda yake ba da labari yana cewa haddasani man shahida khutbata rasulillah akwai wanda ya halarci hudubar manzon Allah ya ban labari wannan hadisi yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1720 wanda yana al-musnad al-imam ahmad yana cewa manzon Allah ya yi huduba bimina fi wasati ayyami tashri ranar sha biyu ga watan zulhijja manzon Allah ya yi hutuba a mina wa alaba irin yana kan raguninsa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ala inna rabbakum wahidun abin bautan ku ɗaya ne ala ku sani wa inna abakum wahidun mahaifinku guda ne shine annabi adam ala ku sani la fadla Arabiyin arabiyyin ala ajamiyyin balarabe ba shi da wata daraja akan wani yare in ji manzon Allah ala kusani la fatula li aswada ala ahmara bakar fata ba shi da wata daraja akan jar fata illa bi taqwa sai ta tsoron Allah haka manzon Allah ya faɗa sai ya ce ala kad ballagtu na isar da sako kazu sahabbai suka ce na'am ya rasulullah ka isar da saƙo. manzo Allah yake li yuballiga shahidul ga'ibatu wanda yazo ya isar da sakon nan ga wanda bai zo ba kaga kenan manzo Allah ya yarda da cewa saukan ayan nan cikan ni'ima ne na Allah subhanahu wataala ga musulmai ishara ce da take nuna cewa kwanakinsa sun zo karshe don haka yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata yana da kyau mu sani cewa ni'ima iri biyu ce kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya yayi bayani a littafin sa da ake kira ijtima'ul juyush al-islamiyya yana bayyana aqsamun ni'ima ni'ima iri biyu ce in ka duba wannan littafi a na farko shafi na 36 fa ni'matul mutlaqa akwai sakakkiyar ni'ima sakakkiyar ni'ima ita ce Allah yake faɗa a nan al yawma akmaltu lakum dinakum na gama muku addinin ku a yau wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata a yau to wannan ni'ima da Allah madaukaki ya faɗa ana kiranta an-ni'matul mutlaqa hiya al-muttasila bi sa'adati al-abadi ita ce ni'imar da ba wai duniya take tsayawa mutum ba sai ta hada shi da tsira a ranar tashin kiyama don haka wace ni'ima kenan ibnu qayyim jawziya yace ni'imar da Allah yake magana cewa ya cika mana a ranan hiya ni'matul islami wa sunnah ita ce ni'imar Allah ya ba mu addinin musulunci Allah ya ba mu damar riƙo da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya ni'matu allati amarana Allah subhanahu wa ta'ala an ibn al-qayyim yace ita ce ni'imar da Allah ya mana umarni mu riƙa roƙon Allah ya ba mu a sallar mu a karatun Fatiha an yahdiyana sirafan mustaqim sirafan. صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أعلى الرفيق الأعلى wannan ni'ima ita ce Allah ya ce ku rika roƙo in ba ku to wannan ni'imar ita ce fa ya cika mana a wannan ranar ni'imar da Allah ya ce mu rika roƙonsa ya ba mu wace irin ni'ima ita ce ni'imar da za ta baka damar tsira a ranar tashin kiyama ni'imar da za ta baka damar tsira a ranar tashin kiyama babu shakka ita ce ni'ima ta kasancewar kai musulmi ne na farko na biyu kana riko da sunnar annabi Muhammad don haka babu ni'imar da tafi wannan daga cikin ni'imomi da Allah yake maɗan dan adam idan Allah ya nufe ka da zama musulmi Allah ya nufe ka da kasancewa cikin masoyan manzon Allah masu riko da sunnar annabi Muhammad domin riko da sunna shi ke tabbatar da gaskiyan soyayya ga annabi idan ka ce kana son annabi amma kuma aikin ka sabanin na annabi aikin ka irin na shedanu kaga wannan soyayya ta baki ce ko don haka ka so annabi so na riko da sunna don haka in aka ce ni'ima al-mutlaqa hiya ni'matul islam wa sunna ni'ima ta kasancewar kai musulmi ne kuma kana riko da sunnar manzon Allah na wake yasa a suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana aya ta 69 wa man yuti Allah war rasula man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina عليما ومن يطيع الله والرسول وان يما الله بييا يي ومن زوس بييا الله كسامو يا وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم تو suna tare da waɗanda Allah ya riga ya musu ni'ima kaga ya riga ya musu an'ama alaihi fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim Allah ya riga ya ma waɗancan ni'ima ya riga ya musu ni'ima shi yasa a fatiha kake roƙo ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta akwai waɗanda Allah ya riga ya musu ni'ima din suwaye minan nabiyina was-siddiqina wa shuhadai was-salihin ya zama rayuwarka ta kana tare da annabawa kana tare da siddiƙai kana tare da shahidai kana tare da waliyan Allah salihai wa hasuna ula'ika rafika abokan tafiya babu shakka ka samu na kwarai a ce dai abokan zamanka <clears throat> su ne annabawan Allah su ne siddiƙai mutanen kirki shahidai wato da salihai a ce su ne abokan zamanka a gidan aljanna babu shakka ka samu makwabtan kwarai amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikal fadlu min Allah wannan falala ce ta Allah falala ce ta Allah sai wanda ya yi sa'a yake samun haka Allah ka samu dace wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa ya san waye cancanta ya samu wannan ni'ima tashi ta samun gidan aljanna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai waga wannan ya nuna cewar ni'imar da Allah ya cika mana dinnan wanda yake faɗa mana a suratul ma'ida wa an'amtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata yana nufin ya ba mu hanyar da za mu samu tsira a ranar tashin kiyama wannan hanya ta tsira a ranar tashin kiyama shine kasancewar mutum makomarsa ta zama yana tare da haula'il asmatil arba'a nau'ukan mutanen nan guda hudu hum ahadu hazihi ni'matil mutlaqa idan aka ce annabawa su suka samu ni'ima da siddiqai da shuhada da kuma salihai waliyan Allah waɗannan su ne suka samu ni'ima da haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na kammala muku addininku na cika muku ni'imata ibn al-qayyim ya ce in ka lura nan ma akwai wani ilimi da Allah ya boye addininku yace na'am addini Allah yakan jingina ma kansa kuma yakan jingina wa mai riko da shi ba laifi bane idan ka ce addinin Allah Eh, al-islamu dinullah an jingina addini gawa ga Allah sannan kuma ana iya jingina addini ga mai riko da addinin don kamar misali ta addu'a ne ka ce Allahumma ansur dinaka alladhi anzaltahu minas sama ya Allah ka taimaka wa addininka kaga addini annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina shi gare mu ba laifi ba ne don an jingina addini gare mu saboda me saboda la'akari da cewa mu ne muke cin ribar addinin al-yawma akmaltu lakum dinakum amma da Allah subhanahu wa ya tashi magana akan ni'ima fa sai ya jingina ni'imar makansa wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wannan yana nuna cewa ni'ima ta Allah ita ce al-mutlaqa duk sa'irin da kaji an ce ni'imar Allah to ana nufin ni'ima mai tabbata gabawa har a ranar tashin kiyama ba a jingina ni'imar kafirci ni'imar da kafirci yake zuwa karshen ta wannan ni'ima ba a jingina ta ga Allah wato idan Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'imati sai ka fasara wannan ni'ima din da cewar wannan fahiya an ni'imatul mutlaqa wannan ni'ima ce sakakkiya idan aka ce ni'ima sakakkiya ita ce ni'imar da Allah ya faɗa mana a cikin suratul nisa ni'imar da annabawa suke samu ni'imar da siddiqai shahidai salihai kaga kenan ni'ima ce ta addinin musulunci ni'ima ce ta riko da sunnar annabawan Allah saboda me don idan ni'ima ba ta kai mutum ga aljanna ba a jingina wannan ni'ima ga Allah subhanahu wata'ala don haka yasa ibn qayyim yake cewa anan da zaka ce laisa lillahi alal kafiri ni'matun bi hadha al-i'tibar da zaka ce kafiri ba shi da wata ni'ima daga Allah fa huwa sahihun abin da ka faɗa gaskiya ne saboda abin da Allah ya ba ma kafiri ba ni'imar da yake magana ba ne wacce aka cika mana a wannan sura wacce Allah madaukaki yake yaba ma wanda ya same ta wannan ni'imar da Allah yake yabo akai ita ce ni'ima ta addinin musulunci da riko da sunnar annabawa ni'ima ta biyu ita ce ake kira an-ni'matul muqayyada ni'ima ta takaitacciya ba a cewa ni'imar Allah a'a saboda me ni'imar takaitacciya ne kamar misali ni'imatu siha idan Allah ya baka lafiya ni'ima ce wal gida idan Allah ya baka wadata ni'ima ce wa afiyatul jasadi lafiyan jiki wa basatul jahi ko ka samu mukami da daukaka a unguwa wa kasaratil waladi ko a baka yaya da yawa wa zawjatil hasana ko a baka kyakkyawar mata inji ibnu qayyim jawziya waɗannan ni'imomi ne babu shakka wanda ke da ƴaƴa ya samu ni'ima wanda ke da dukiya ya samu ni'ima wanda ya samu mukami shi ma ya samu ni'ima wa amsali hadhihi fa hadhihi ni'imatu mushtaraka al barri wal fajir waɗannan ni'imomi da muka kirga kyakkyawar mata yawan dukiya yawan ƴaƴa lafiyar jiki ɗaukakan mukami da musulmi da kafiri duk suna tarayya saboda ka wannan ni'ima ce da ake kira al-muqayyada mumini yana samunta kafiri ma yana samunta saboda haka idan wani ya ce kafiri ya samu ni'ima a wajen Allah sai ka ce gaskiya ne amma wace irin ni'ima sai ka ce al-muqayyada ni'ima ce takaitacciya wacce a duniya kafiri kan samu musulmi kan samu amma ma'aluhu ila wa shaqa idan ya mutu makomarsa fa azaba ce da wahala a ranar tashin kiyama tunda an baka ƴaƴa a nan duniya an baka dukiya an baka mukami abinda duk kake nema a duniya ka samu da ɗaukaka da daraja amma akwai ranar da za ka mutu in ka mutu makomar ka wuta fa ka anna halam kun ni'ima kamar ma ba ta ba ka ni'ima bane wa inna makanat maza eh, me za a kira wannan ba za a ce ni'ima ba sai dai a ce mar mene bala'i za a ce bala'i ne domin an baka daraja da ɗaukaka a duniya amma da ya ƙare a lahira mutum sai ta huta kaga wannan abin da ka samu a duniya a zahiri ni'ima ne amma a baɗini bala'i ne wannan shi ke fassara mana aya ta sha biyar ta suratul fajiri inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan ni'ima ta biyu yace fa al insanu idza mabtalahu rabbuhu أما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن سيتمني كلا بل لا تكرمون wannan waɗannan ayoyi na suratul fatir suna ma bayani akan an-ni'matul muqayyada ni'ima wacce aka kayyade ta shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana al-insan umuman domin wannan ni'ima ni'ima ce mushtarakatun bainal mu'min wal kafir akwai tarayya tsakanin musulmi da kafiri shi yasa Allah yake fa ammal insan shi dan adam idza mabtala ba a ce ya bashi ba ba a ce ya bashi ba domin ba a cewa Allah ya baka ni'ima ni'ima al mutlaqa wannan ni'ima zaka ci riban a lahira ni'imar duniya ibtila'u ne idza mabtalahu kaga maimako yace idan Allah ya bashi ni'ima sai yace idza mabtalahu na farko dan ya gwada maka ni'imar ba ta da tasiri ya jarbi dan adam rabbuhu fa akramahu ya dan bashi mukami wa na'amahu ya bashi ni'ima amma kafin a kawo kalmar ni'ima an kawo al-ibtila' wannan ya nuna cewa neman nan al-muqayyada ce fa yaqulu sai dora cewa rabbi a karama akramani aili Allah ya daraja ni na samu dukiya na samu mukami wa amma idan mabtalahu idan ko Allah ya masa jarabawa kaga dai ibtila'i ne samu ibtila'i ne rashi faqadara alaihi rizqahu ya kuntata mai arzikin rabbi a rabbi na sai ce Allah ya wulakanta ni Allah ya ce kalla ba haka bane wannan ni'ima ta duniya al-muqayyada ibtila'un ne da wanda aka bashi da wanda ba a bashi ba duk bala'i ne da wanda ya samu da da wanda ya rasa jarabawa ne gare su da wanda ya samu dukiya da wanda ya rasa jarabawa ne gare su da wanda ya samu mukami da wanda ya rasa jarabawa ne gare su shi yasa Allah subhanahu wataala inda ya magana akan idza mabtalahu rabbuhu rabbuhu fa akramahu wa idza wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu ashe kowane al-ibtila da samu da rashi duk jarabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka cewar ni'ima da Allah ke magana a nan ba ni'ima ce da take nuna arziki ko ko kyautar Allah da mutum ya samu a duniya ba tana nuna ni'imar da mutum ke iya samu a ranar tashin kiyama in ka duba tafsirin ibnu kasir fasaran wannan aya dai ta farkon suratul ma'ida aya ta uku mujallar da biyu shafi na goma sha biyu yana cewa hazihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla wannan aya ita ce ni'imar Allah mafi girma ga al'ummar annabi Muhammad in ji ibnu kasir don haka wallahi idan ka samu kanka musulmi kuma ka samu kanka cikin masu ƙoƙarin riko da sunnar manzon Allah to kullum ka yi ma Allah godiya duk abun da ka rasa a duniya wallahi ka samu kyauta mafi girma wanda Allah ke ba dan adam mafi girman kyautan da Allah ke ba wa dan adam shine ka zama musulmi amma abin takaici wani yana nan musulmi shi yana ganin ya rasa abin da ke nema akmala ta'ala lahum لهم Allah ya kammala maka addini ya kammala addini gare ka. misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a yawma akamantu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati tunda an kammala mana addini mu gode ma Allah wato akwai abin alfahari agun akwai abin murna da farin ciki domin me wannan aya wallahi tana ba mu garanti musulmi ya miƙe kafan ya addinin Allah kada ji tsoron kowa sai Allah domin babu wanda ya isa ya murkushe gaskiya babu shi sai dai yayi iya abin da zai yi na tara zunubi har zuwa mutuwa shi amma musulunci zai yi abin da zai zai bashi yana nan daram dakam har zuwa tashin kiyama Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addininku in ji Allah mahalicin kowa wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata kafin ma Allah ya faɗi haka sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum daga yau duk inda kafiri yake yanke tamane zai murkushe musulunci karyansa to wannan addini a ce kana rike da shi ai babban ni'ima ta Allah ta tabbata gare ka in ji ibnu kasir yace babu ni'ima wacce ta fi girma akan a ce Allah ya nufe ka da zama musulmi kuma duk abin da kake nema a bayan wannan ne duk abin da kake nema a bayan sa ne in ka kyautata riko da addinin ma to duniyar sai ka samu har ma lahira wato shi addinin ba wai in kana rike shi kana dada shiga musiba ne la in kana rike shi kana dada samun ni'imar Allah ni'ima kan ni'ima har zuwa lokacin da zaka ga hadu ga Allah subhanahu wataala wato addini ne wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi ah, don haka yake cewa wa rabitu lakum al-islam dina na yardan muku musulunci ya zama addinin ku aka turo mana annabin da babu annabin da ke sama da shi wani haza ja'alahu Allah khatimar anbiya saboda haka yasa Allah ya saka annabi Muhammad ya zama shine cikon annabawa annabi Muhammad shine cikon annabawan Allah ba'athahu ila al-jinni wal insi Allah ya aike shi ga mutane da aljanu fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma shara'ahu babu halal sai abinda manzon Allah yake shine halal babu haram sai abinda manzon Allah ya haramta babu addini sai wanda manzon Allah ya shar'anta wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun duk abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne la kadhiba fihi wala khulfa abinda manzon Allah ya faɗa ba a samun canji har zuwa tashin kiyama shi yasa Allah ke tambaya yana mamakin dan adam a suratul an'am afa ghayra allahi abdi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala wa huwa alladhi anzala لكم الكتاب أفغير الله أقتضي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن a gabansa kuma ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul A fa gairar lahi abgi haka mai yanzu wani Allah zan nemi ya zama mai hukunci a kaina? wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala shi ya saukar muku da littafin nan alqur'ani mai bayani daki daki walladhina atainahum alkitaba wadanda aka ba muka ba su littafi wato yahudawa da nasara na annahu munazzalun min rabbika duk inda ba yahuda yake in yayi karatu ya san alqur'ani gaskiya ne duk inda nasara yake in yayi karatu ya san alqur'ani gaskiya ne Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka Allah yake masa fala takunanna min al-mumtarin kar ma ka kasance cikin masu kokonto kuma yace mar wa tammat kalimatu rabbika kalmar Allah mahalicci ta riga ta cika fa an rufe an yi stamping sidqan wa adla Allah madaukaki ya faɗi gaskiya kuma yayi adalci la mubaddila li kalimatihi ba wanda ya isa ya canza kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah masani ne saboda haka ba wanda ya isa ya gagari musuluncin nan babu wanda ya isa ya gagari musulunci sai dai musulunci ya gagare shi wanda shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana to karshen aya aya ta uku ta suratul ma'ida sai ya zama cikon ni'imar Allah ne akan al'ummar annabi Muhammad wato min tamami ni'mati Allah raf'ul ismi amman amma ne turra ila shay'in min al-muharramati wannan aya ta uku tana magana ne akan abubuwan da Allah ya haramta tun daga farko hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri bihi har zuwa karshe amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cika ayan sai ya ƙara cika mana wata ni'ima tashi yace to duk da cewa an hana muku cin mushi an hana muku kaza an hana kaza famani buƙurra wanda ya shiga matsi larura fi makhmasatin saboda yunwa wato fi makhmasatin gaira mutajanifin li ismin ba mai karkatawa ga aikata zunubi ba yani gairu ma'ilin ila zalika mutajanif wal ma'il wal ismu al haram kar ya zama da gangan zaka ci mushe idan da ya zama larura ce ba makawa dole sai ka kai ga cin mushe Allah subhanahu wataala ya ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne kaga wannan ma cikon ni'imar Allah ne gare mu wannan haka yazo cikin surori da dan dama kamar misali suratul baqara aya ta 173 inna ma harrama alaikumul maitata wad dama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم wannan aya ta 173 ta suratul baqara kenan inna ma harrama alaikum almaytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah ita ma karshen ayan sai zama ta zo da wannan siffa irin aya ta uku ta suratul ma'ida faman yadurra gaira wanda ya shiga kunci ya shiga matsi shine ibqurra wanda ya shiga takura wanda ya shiga larura gaira bagin wala ba mai neman haram ɗin da kansa ba sannan kuma ba wanda zai ci haram ɗin ya wuce kima ba fala isma alaihi babu laifi gare shi inna allaha gafurur rahim kamar dai karshen aya ta uku ta suratul ma'ida haka nan a suratul an'am aya ta 145 qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'in yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masbuha إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه أو فسقا محلا بغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم كذا لما سورة الأنعام آية 145 هكا الله سبحانه وتعالى يفدى والله أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوها أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باق ولا عاد كما سورة البقرة فمن اضطر غير باق ولا عاد نما هكا الله يفعل فإن ربك غفور رحيم amma a suratul bakara fa inna allaha ghafurur rahim a suratul ma'ida fa inna allaha ghafurur rahim kaga wannan yana gwada cewa Allah yayi sauki ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan in ka duba duk littafin tafsiri abin da zaka gani kenan Abinda ake cewa akwai sharadi game da cin mushe shi yasa duk inda Allah ke magana akan halatta abubuwan da ya haramta yakan zo a ƙarshen aya ne yakan zo magana takan zo a ƙarshen aya ne ƙarshen aya ta uku ta suratul ma'ida faman yuturra fi makhmasati akwai sharadi gaira mutajanifin li ismin suratul baqara ƙarshen aya ne faman yuturra sai aka yi sharadi gaira bakin wala adin kafin a ce fala isma alaihi ƙarshen eh, ita aya ta suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yace faman yuturra gaira bakin wala adin fa inna rabbaka gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne wannan yana gwada cewa akwai sharaɗi kafin a kai ga cin mushe an halatta na'am saboda sauki amma akwai sharaɗi. wannan in ka duba littafin tafsiri kamar zadul masir fi ilmi tafsir mujallad bi shafi 288 fathul qadir na al-imam shaukani mujallad bi shafi na ɗaya, da sauran fata za ka samu amma dai abin da ke bamu sako na farko da ke isa ga hankalin mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sauƙi ga al'ummar annabi Muhammad duk da cewa an haramta musu cin wasu abubuwa amma fa Allah ya halatta musu a dalilin larura kaga wannan shine sako na farko da zai isa gare ka karban saƙon nan ya kamata ya kamata a ce musulmi ya karɓi wannan kyauta na Allah subhanahu wa ta'ala domin hadisin Abdullahi bin Umar wanda manzo Allah ke cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana son a karbi rangwamensa kamar yadda Allah baya so a aikata sabon shi Allah yana son a karbi kyautansa idan Allah ya sassauci ka amshi wannan sassauci wannan dalili yasa kaga malaman sunna suna cewa ko da za ka yi tafiya a jirgin sama ya kamata ka karbi kyautan Allah ka yi kaso saboda Allah ya san da jirgin sama da jirgin ruwa da mota amma duk da haka yi maka sauki idan ka ki karban kyautar Allah akwai alama raina ni'imar Allah subhanahu wataala bare ma hadisin Abdullah bin Umar shi yasa Ibn Kasir shi yasa Ibn Kasir yake cewa lihaza qala al-fuqaha malaman fiqh suna cewa qad yakunu tanawulul maitati wajiban wani lokaci cin mushen ba yakan zama dole a kanka saboda in baka kai ga cinsa ba kana halaka sannan ka ki karban kyautan Allah subhanahu wataala ka zama mai laifi kenan a ranar tashin kiyama in ka duba tafsirin wannan aya zaka gani wannan hadisi da yake magana cewa Allah yana son a karbi kyautansa kamar yadda Allah ya kyamaci a aikata saƙonsa hadisi ne ingantacce yana musnadul imami ahmad littafin al-imam al-bazzar haka nan kitabul awsat na al-imam tabarani ka duba sahihul jami' as-saghir hadisi na 1881 don haka inda za a ce mu dauki magana akan larurar da ke sa mutum ya kai ga cin mushi to na tabbata akalla kuma sai mun kara awa ɗaya da rabi nan gaba saboda haka sai mu takaita haka mu yi fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan karatuttuka da muka yi wannan wata Allah ya sa albarka cikin abin da muka gabatar na ibada Allah ya samu cikin waɗanda ke samu rabo a wannan wata ta Ramadan kuma Allah ya samu na cikin waɗanda ake wa gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu iyayenmu da zuriyarmu da danginmu ya samu komar mu gaba ɗaya ta zama aljanna muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nufe mu kawowa ga wannan lokaci muka samu damar gabatar da wannan tafsiri na waɗannan kwanaki sannan muna godiya ga su shugabanni da suka ba da damar haka suke kokarin tsarawa da shiryawa haɗe da 'yan agaji don babu shakka yunkuri ne da aka yi ba na mutum guda ba kafin a ga nasarar wannan abu yunkuri ne mai wahalan gaske ko mai yawan gaske har ma waɗanda ke ba da tallafi ta wajen gudanar tafsirin nan waɗanda ke ba da kuɗinsu da waɗanda ke ba da mai a sa a janareto da waɗanda ke taimakawa ta fuskoki da dama su ma muna musu godiya da masu rikodin waɗanda ke yada sakonnin nan ga duniya Allah sa mu yi tarayya a cikin lada da kuma waɗanda suke ba da haɗin kai wajen zama a saurara don shi kansa taimakawa ne da waɗanda ke sauraron tafsirin a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi tarayya a cikin wannan lada Allah ya ba mu albarkan karatun kuma Allah ya gafarta mana dukkan wani kuskure da ya auku akwai jawabi da ya kamata a ce shugaba ko wani daga cikin su yayi amma ba yi magana da shi ba kafin nan ban sani ba ko yana kusa zai zo sai dai kafin nan yana tunatar da yan uwa akwai kwamiti na aikin makabarta suna kokawa game da rauni na halayenmu gaba ɗayanmu mu da ko riga kun sani makomar mu ita ce wannan makabarta in ba a kwantar da kai ba za a kwantar da wani naka amma ka'ida ne kamar yadda za a ce a gidanka ka ba ɗakin da ka bari ba ka gyara shi to ya kamata a ce ma ba a samu ka kyale wani sashin makabartan nan ba ka kulawa da shi ba domin kamar ɗaki guda ne daga cikin ɗakunan gidanka domin komai daɗewa ko dai akai ka ko akai wani naka ya kamata mu kara ƙoƙari wajen taimako da dukiya wajen kulawa da makabarta din nan lallai kwamiti na wato gudanar da ayyuka na makabarta ɗin wanda shugabanta shine malam muhammad awwal alkali ya ba da bukatar sa akan cewa a gabatar da wannan roƙo ga 'yan uwa musulmai don allah mu ƙara farkawa mu ƙara zabura mu ƙara tunani game da makomarmu mu taimaka wajen kyautata ayyuka na wannan guri da wanda zai iya da dukiyansa da wanda zai iya da jikinsa ko kuma wata kadara wacce za ta zama dai tallafi ne game da wannan aiki din abu ne muhimmi gare mu Allah ka samu iya kuma waɗanda ke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tabbatar da dugadugansu a kansa saboda aikin alkhairi yana da wahalar gaske musamman idan ya haɗa kuɗi aiki idan ya haɗa da kuɗi yana da wuya sannan a ƙarshe ina jan hankalinmu game da abin da kungiya ta kirkiro ba ita kadai ba bude account na kungiya saboda jama'a su rika sa taimakon su gare ta wato ina so in gaya mana cewa babu wata hanya ta sadaqatul jariya wanda ana wa tunani wanda zai iya baka yawan lada kamar a ce kayi wannan kana iya samu ta hanyoyi da dama babu shakka amma kaga idan ka ba da taimako ma kungiya wannan kungiya ta ci gaba da aikin nan ba mamaki da a wata jihadin ta taimakon da take ba wai kasan nan kaɗai ba ne ya shafi sassan duniya da dama kuma ayyuka ne ake so a gabatar masu yawan gaske ayyukan na akwai gina makarantu da sauransu wannan kamar sadakatun jariya ne kasa ka mutu amma ribar ka na tafiya ka saboda haka wannan account da aka bayar na kungiya ya kamata a ce duk gidan musulmi akwai number account din nan ya kamata a ce akwai account ɗin nan a rubuce a jikinka a ko da yaushe duk sa'ilin da ka samu dan kuɗi aka samu rara ya ka je ka zuba domin taimako kake ma addinin Allah baya ga haka in muka lura da yanda ake gasa a duniya da kafirci da musulunci ta wajen kafirai na kokarin su nuna gazawar musulmai lokaci yayi fa da zamu miƙe tsaye mu zabura duk wanda ya fito da sunan yana so ya taimaki addini ba shi haɗin kai idan asirinsa ya tonu ba mai son addini bane Allah ba zai bar shi ba duk makiyin Allah wanda ke so amfani da addinin Allah cutar da bayan Allah to ai Allah mai addini yana gane shi don haka ka daina ma tunani cewa za a iya cutanka ka ba da taimako ga kungiyoyin musulunci da suke kira mu rika sa wato taimakon ma ire-iren waɗannan gurare domin ba mamaki ya zamanto wannan ita ce hanyar tsira gare ka a nan duniya da kuma kiyama. insha Allah ga shugaba barin takaita kafin mu yi man ya hadi Allah ومن يقول الله فلا يفعل الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاتنا أن وبياك على وجهك ومن ابانا قال يشهد بفضلك ومن ya وانت اشهد شيئا اللهم صل على قبل ان تبصر ba على الاسلام muna yin tawakkiya musamman ga shugabanni na national wanda da taimakon su wannan tafsir ta samu karbuwa sannan muna yin tawakkiya da shugabannin state wanda suna ba mu goyon baya da rana suna a mutumin nan a muna nuna godiya gare su baki daya tare da kasa da ita da ta yana tare da mu nan muna nuna godiya ga masu mata wanda suka yi zama wannan da su da ta samu shigowa a samu da nasara dukkan malamai da masu sana'a da shi wanda suka shirya wannan taruwa wasu kasance a wannan yanayi kudi ba ya ruwa bai da tsari muna fata da sa barka ciki a kullum kamar yadda muka sani Allah ya kan sa wani ya kuka amma wani kuma ya kamar su a nuna gare shi a fara mantawa shi ma mai nuna tare da shi da tsohon baban shi wanda aka kashe shi yana farin ciki ko kuma ga ma a kuma mana mu ba ba a nan muna da ya mu ta mishi a muna fata Allah ya ga mun kai taimako mu bai su a makaranta mu da kuma na na fa yi muna neman taimako a ala na wanda ya fi cewa zai ba da wani abu na dalila na da farko mai malin haya na da farko shi ne kiyama sa'ani na mushi na ƙarshe akwai damuwa a wannan masallaci wanda zan yi so a kai na farko muna da abubuwa kusan guda hudu wannan kai ba ka da hali ina kana sarauta da hali ta kai ta kuma ne da tema ma a za a yi mana na farko saman nan da aka yi yanki shi wani na samuwa a nan da ba ruwa ya samuwa ya ce da zai haifa a nan ai ya fi zai shi kudu dubu da ta tabbata a mutum yana na a kafa sannan abu na biyu akwai kowane mutum da gari tun da aka gina a ba ta yi kwanaki mun sa suke neman taimako muna da dubu da da su tana mai an kuma na neman dubu da ɗari bakwai da hamsin na muna wanda aka ya ba shi ko kula da duniya muna abu na uku shi a akwai shaguna da muka yi kan wasu za a da wannan masallaci ko da samu kudin shiga su ma suna na kasa ba riba sai a kula da shi shi da kamar yadda muka gani na yi ruwa in ka ce ba ba a ya ba amma so ka kwallo wurin saboda shani muna neman wanda Allah ya su arziki a yi muna tsanon da mu masallaci muna fata da sa kuma kowa da alheri kuma gaskiya mutanen da masu kowa da nisa da ne suna lafiya mutanen ba ba da musamman ina haɗuwan da kuka yi suka ba mu goyon baya wannan afirka da kuwa muna nuna godiya da ne ku a da sa kuma kowa da alheri wanda suka yi amfani da kudin malam kuma ya fara mana yawan dai zaman to su su wannan